This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki. ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martani wato harin da iran din ta kai musu a ranar lahadi ba saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa da alamar kilu zai jawo bau a cece kucin da ake kan bashin da tsohuwar gwamnatin jihar kaduna ta ciwo saboda majalisar dokokin jihar ta ce za ta bincika idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yamer idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka idan mun kuma dawo nan amurka za a ji wani fashin baki kan wainar da ake toyawa a tarin shari'un da tsohon shugaban kasa donald trump ke fuskanta akwai ɗan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abu kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala sanyina ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo kace na can da ake yi kan ikirarin korar tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje daga apc da kuma da na sanin zaben tinubu da kungiyar dattawan arewacin najeriya ta ce ta yi kafin nan kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki an zaɓi mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka wallafa a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su iya yin adalci ga trump nan gaba za a zaɓi ƙarin mutum goma sha ɗaya kafin a fara sauraron ƙarar a farkon makon mai zuwa. Uh, uh, wakilin kamfanin dalancin labarai na ap ne ke cewa a yini na biyu da kotun ta yi zama trump bai yi magana sosai ba amma da aka fito wajen kotu ya yi ta caccaka alkalin. kotun ta manhattan da ke sauraron shari'a ta trump a new york na tuhumar shi ne da laifin yin karya a bayanan hada-hadar kasuwancinsa inda ake zargin ya biya wata mata wasu kudade don ta shiru da bakinta kan wata batsala da suka yi gabanin zaben 2016 amma ya saka kudin a matsayin na biyan aikin lauyoyi wanda hakan ya saba doka shi da trump ya musanta aikata ba daidai ba ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martanin harin da ta kai musu a ranar lahadi ba a lamarin da ba taba ganin irinsa ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron isra'ila yav galant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an amurka sun ce harin na iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kira ballistic guda dubu dari da goma da wasu makamai masu linzami da ke tafiya kasa kasa guda talatin sai jirage mara matuka sama da dari da hamsin hada da ababen fashewa jami'an iran sun yi ta gargaɗi ga isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martani suna masu cewa tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya shafi muradinta yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka ke kokarin daƙile yaɗuwar wannan rikici now is the time to defuse and de-escalate babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan yake cewa yanzu lokaci ne da za a mai da takoba cikin kube a daƙile rikicin a kuma kai zuciya nesa to a gefe guda kuma saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a gaza inda ƙasar ta saudiya ta nemi a daƙile rikicin da ke yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da iran ta kai wa isra'ila ba a ranar litinin minista harkokin wajen saudiya faisal bin farhana al saudi ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa islamabad a wata ziyarar zini biyu don duba yadda ƙasashen biyu za su kara yaukin hudar kasuwancinsu. su To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Da alamar dai sabanin da aka fara samu tsakanin gwamna Ubasani na jihar Kaduna da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir Rufa'i na ƙara tsanani saboda bayan bayyana damuwa da gwamna Ubasani ya yi kan bashin da ya ce ya gada jiya talata majalisar dokokin jihar ta kaddamar da wani kwamiti don binciken bashin da kuma yadda aka yi da shi daga kaduna ga wakilin muryar amurka isa lawan ikara da rahoton wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar kaduna ya ɗauki ɗimi biyo bayan kudirin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ciwo jihar kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kuɗi a jihar kaduna na masar dokokin jihar kaduna wato honorable mugu yusuf da karamar hukumar kaura ya gabatar ni a matsayina na chairman na public account committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayan ababen idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci ya idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba ya idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka a dawo da shi ya mai da kudi domin a samu jihar mu ta samu ci gaba honorable Harry Mara shine shugaban kwamitin yaɗa labaru na Masar dokokin jihar Kaduna kuma ya ce ai wajibi ne dama su yi wannan bincike. An ciwo basuka a madadin jihar Kaduna da dama har bashi da aka ci ma yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa. Ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga gidajen su domin hanyoyi da aka fara aka bari. An karbo kudaden nan ba iya an ayyukan ba yau muna ta biyan ba dama an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kuɗi kuma mu duk waɗanda suka ayyukan yan kwangilan waɗanda suka sani kwangilan da duk abin da ya faru duk ah, ba ta mu gama za kira kuma mu gaya muku ba magana PDP ba ne ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya. Sai dai kuma ɗaya daga cikin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Aisha Galadima da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin Malam Obasani. Ta ce lallai akwai sauran dambarwa. To ai magana bashi da shi aka ciyo bashin. in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma ba shi shi sa hannu aka ce shi aka ce duk abin da ka gama nasiru a jihar Kano da Obasana aka yi shi tun yana political advisor saboda haka maganin wani magana cewa shi ma ya ciyo bashin daga hawan shi ko wata shida sun ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan to yanzu gashi za a bincike da irin basukan da aka ce an cewa ba number one a bincike shi ma sai ya shigo cikin binciken uba inda aka zo za a yi saboda shi ma yana ciki inda magana na bincike inda magana za mu na Allah shi ma uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo to ai shi gwamna ne a to ko shi gwamna ne dole ai haƙoƙi aka ce maka magana ne na haƙoƙi na mutanen jihar Kaduna inda magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu sharhi a kafafen yada labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar apc ta jihar kaduna kamata yi a ce duk abin da za a yi an fai shi tun ran gini tun ran zane ba kawai da rana tsaka sai da magaruba ma ta sanar za ce za fara wani bincike sauri dole akwai ruwa ne ya tsami kawai a fito ga mutane gaskiya inda kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnatin suna cikin wancan gwamnatin da su aka ciwo bashin nan da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu ko shi sifika ɗin nan ba da wancan gwamnatin yake ba har shi kanshi gwamnati ya je ba da shaida akan abin da ya sani akan bashi shi kuma mai haɗa shi da zuwa wurin gaban da shi kan sukan da aka ciwo da yawancin kwangilolin da aka bada da sauransu ai cike na kawai kowa ma a kira shi alakar siyasa tsakanin gwamna obasani da tsohon gwamna nasiru amir rufa'i dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin olusegun obasanjo kuma ba a taɓa jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu abin da ya sa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar kaduna isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa yanzu kuma ga mahmud da kashi na biyu na labaran duniya To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanya zuwa kasar Italiya a daren Talata don halartar taron ministocin harkokin wajen wasu kasashe bakwai inda ke sa ran zai bujiro da batun damuwa da hukumomin washington ke nunawa kan yadda china take marawa rasha baya wajen karfafa tsaronta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kazalika blinken zai dago wannan batu ga ita kanta china a ziyarar da aka tsara zai kai kasar ta sin a nan gaba kakakin ma'aikatar ta harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa manema labarai a ranar talata cewa amurka ta lura cewa cikin 'yan watannin nan da suka gabata china na tura wasu kayayyaki zuwa rasha We have long made clear to uh, the People's Republic Mila ya ce mun daɗe da faɗa wa China cewa muna da damuwa da duk wani mataki da za ta ɗauka wanda zai taimaka wa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Wata arangama da aka yi a ranar Talata tsakanin dakarun Sudan da sojojin ƙasar na musamman da ake kira RSF ta yi sanadin mutuwar fararen hula 25 a garin El Fashir da ke arewacin Darfur kamar yadda wani kwamitin lauyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya ya ce. a cewar kungiyar lauyoyin wacce ke bibiyar yadda yakin na sudan yake shafar kwararen hula an kwashe kwanaki ana kai hare-haren sama akan garin da ƙauyukan da ke kewayen sa. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai nan Amurka yadda tsohon shugaban kasa Donald Trump ke fuskantar tarin shari'u a kakar yakin neman zaɓe. Al'amarin da wasu ke ganin akwai siyasa ciki wasu kuma ke ganin wato ruwa baya tsami banza don haka eh, na tuntubi dr muhammad kabir hassan wani kwararre kan makamashi kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa a nan amurka don ya duba mana wannan batu musamman ma ganin yadda ake ta faɗi tashin neman masu ta alkali yanke hukunci a shari'ar trump ta yanzu ta zargin sirrinta biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa sai ya ce da alama trump yana da ya aikata laifuffuka don akwai shaida nuna cewa ya biya wannan kudin dubu dari da talatin na toshiyar baki kuma lauyan da ya bada kudin ma ya je prisoner so akwai laifuffukan sannan kuma dai abin da ake gani kamar yanzu tun da wannan shekaran zaɓe ne akwai ɗan siyasa watakila da ya sa ake tuhuman shi yanzu tambaya ta biyu da aka fara tantance masu taya alkali yanke hukunci wato juro a shari'ar baya-bayan nan ta zargin ɓoye biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa mutane sama da hamsin wato fema da rabin adadin mutanen au sun amsa cewa ba za su iya adalci ba au an gano cewa da ƙyar su iya adalci don haka ma sun bar tawagar juro din me hakan ke nunawa ne wannan ba abun mamaki ba ne saboda Trump babban ɗan siyasa ne na Republican garin New York Democrats ne suke controlling kuma shi Trump abu ɗaya ne in kana son Trump kana son Trump in ba ka son Trump ba ka son Trump ba tsaka tsakiya so za a sha fama kafin a sami wanda za su ce za su masa adalci shine za a ci gaba da yi kokarin tantancewa har sai an sami wannan mutum sha biyu kana ganin trump da lauyoyinsa na da dalilin zargin cewa ba za a yi masa adalci ba a new york ganin wurin tungar jama'iyyar democrat ce ko kuwa shi ma na da nasa e trump lalle yana ta kukan cewa ba za masa adalci ba wannan gaba ɗaya abin wichon ne amma duk laifuffukan da aka irgafa akwai ƙanshin gaskiya game wannan kudin da ya bayar dubu ɗari da talatin na toshiyar baki lauyan da ya bada da kuɗin an yanke masa hukunci ya tabbatar da cewa Trump ya bashi kudin ya bata amma shi abin da ake matumansa shine wannan kudin bai nuna inda aka fitar da su a kamfaninsa ba laifin ba wai ya biya karuwa ba ne a laifin falsifying karyata takardun harajinsa da ya tura ma gwamnati ne tambaya ta hudu kuma ta ƙarshe game da shari'ar zargin tsawala darajar gidaje ganin tun dama a attorney general ta new york latisha james ta sha alwashin tuhumar trump muddin aka bata wannan mukamin kuma ganin cewa babu wani banki ko cibiyar kuɗi da ke zargin cewa trump ya cuce su menene ra'ayinka kan wannan shari'ar eh da gaske ne babban attorney general ta jihar new york ta yi wannan alwashin cewa za ta hukunta shi in ta ci zaɓe ta zama attorney general so a america attorney general ma eh, tsayawa takara yake a zaɓe shi na jiha kenan kamar kwamishinan ah, shari'a kenan na jiha shi ma zaɓe ake yi so ta tsaya kan one of alkawarin da ta yi shine in ta ci za ta tuhume shi so akan wannan ta ci zaɓe ba za ka yi tuhuman wani ba a ƙasan nan in ba yana da laifi ba so duk da bankuna ba su fito suka ce ya ci kudinsu ba takaddun da ya ta bayarwa na karya ya nuna nan kudin gidajensa suna da yawa nan ya rage ana ganin cewa ya rubuta takaddun bogi with the intent to defraud shine abinda take tuhuman shi da shi an je gaban alkali alkali ya ce haka ne trump ya ɗaukaka ƙara so wannan kes ɗin zai ta tafiya ne har ya je supreme court akwai ana ganin yannan shekaran siyasa ne to amma da dai a ce bai mayi wannan laifin ba bai karyata takaddunsa ba watakila da wannan abin ba zai faru da shi ba so akwai dan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abin Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan ke fashin baki kan shari'un da Trump ke fuskanta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. shugabannin mazaɓa na jam'iyyar apc sun kori tsohon gwamnan jihar kano abdullahi ganduje daga jam'iyyar to amma shugabannin jihar sun ce bai kori ba Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta ce ta yi nadamar zaben Bola Ahmed Tinubu. Jama'a Assalamu alaikum. Bari mu fara a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda a ranar Litinin din nan wasu shugabannin jam'iyyar apc na mazaɓar ganduje da ke cikin karamar hukumar dawakin tofa suka ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar ta kano abdullahi umar ganduje wanda yanzu haka shine shugaban jam'iyyar ta apc na ƙasa shugabannin a ƙarƙashin jagorancin haruna gwanjo sun ce an dakatar da gwamnan ne har sai ya wanke kansa daga zargin cuwacuwar dala da sauran zarge-zargen da ake yi masa. yanke hukunci akan tattaunawa da muka da juna akan shiri a dakatar da tsohon gwamna abdullahi umar Ganduji hmm. sakamakon zarge-zargen da ake yi na cin hanci da rashawa sai abin da kotu ta yanke kuma mune masa fatan alkhairi dalilin da muka dakatar da shi sakamakon zargin da ake masa na cin hanci da rashawa. Hmm. muna so mu wanke jam'iyyar mu akan wannan abu da ya faru a kansa To sai dai kuma nan take an sami wasu shugabannin na mazaɓar ta ganduje a ƙarƙashin a Ahmed Koko da suka mai da martani tare da musanta korar ta ganduje. Koko ya zargi gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP da shirya wannan al'amari. yana mai cewa bayanai ma sun nuna waɗanda suka ba da sanarwar ba halattattun 'yan jam'iyyar apc ba ne mun yi allah wadai mun sake yin allah wadai da waɗannan ba ta gari da suka fito da wannan abubuwa suka yi kage na karya ga wannan shugabanci namu na mazaɓar ganduje saboda haka mu ma shugabanci na karamar hukuma mun goyi baya ɗari bisa ɗari su je su nemi haƙi haƙƙinsu a game da bata suna da aka yi musu kuma mu ma ɗari bisa ɗari shugabanci na jami'ar abc na karamar hukuma muna tare da su kuma za mu jagorancin su zuwa shugabancinmu na apc na jihar kano don shugabanninmu na jihar kano su ma su yi go su ba da gudunmawa na nemo haƙƙin wannan mutane da aka bata mana suna. Domin karfafawa ga wannan kuma shugabancin jam'iyyar na jihar ta Kano ya fitar da sanarwa da ke yin watsi da kurar ta ganduje. To sai dai shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Kano Abdullahi Abbas shi kam ya yarda waɗanda suka yi korar shugabannin jam'iyyar ne na mazaɓar ta ganduje waɗanda ya ce za a ɗauki matakin ladabtar da su ta hanyar dakatarwa daga jam'iyyar na wani lokaci a wannan laraba ne ake sa ran tsohon gwamnan na kano abdullahi ganduje zai gurfana a gaban kotu tare da matarsa da ɗansa bisa wasu sababbin tuhume-tuhume na almundahana da kudaden gwamnati a lokacin mulkinsa can baya da ya ganduje ya musanta zargin aikata ba daidai ba a kwanan nan ne wasu jaridun najeriya suka yayata wani labari da ke cewa kungiyar dattawan arewa tana bayyana nadamar 'yan yankin na arewa kan zaben shugaban ƙasa bola ahmed tinubu to sai dai duk da yake kakakin kungiyar ta dattawan arewa abdulaziz suleiman ya yi kokarin gyara ga kalaman to amma ya ce arewa ta koyi babban darasi a zaben da ya gabata ita ainihin wannan magana da ake cewa wai mu northern elders mun ce mun yi nadama to ba haka take ba mu abinda muka ce shine arewa ta yi kuskure ah, saboda ai ita northern elders forum wato ita wannan kungiya na dattawan arewacin najeriya kenan ba ta da hannu wajen cewa a zaɓi shugaba tinubu ba ta da hannu wajen yadda da takarar da shugaba tinubu ya yi kowa zai iya tunawa lokacin da waɗanda suka kawo tinubu ɗin a arewa gwamnonin arewa wanda erufa eh, yake jagoranta har sai da erufa ya fito ya zazzagi dattawan arewa saboda kin amincewarsu da wannan shiri da ya kawo ya ce ba wanda tijo a arewa su ne ma dattawan arewa din saboda yana yana yana faɗa da su dattawan arewacin najeriya din kowa kan wannan ya tabbatar da cewa dattawan arewa ba su da hannu a maganar kawo tunubu balle a ce sun yi nadama su abin da dattawan arewa mu a wannan kungiya na northern elders forum muke faɗi shine arewa sun yi kuskure wajen barin da suka yi aka yaudare su da maganar musulun musulun ticket da kuma su yadda su gwamnonin arewa din suka yi ma al'amarin har 'yan masu zaɓe suka je suka zaɓe tunubu kuskuren da muke nufi kuma a nan shine ai a lokacin nan ita northern elders forum wato kungiyar dattawan arewacin najeriya da wanda nake magana da yawunta an fito da ka'idoji cewa duk wanda ke neman takara yake neman kurkun yan arewa sai ya zo ya zauna ya faɗi illolin da ya sani abubuwan da ke cututtukan da ke damun arewacin najeriya a ga in ya san su sannan a tambaye shi maganin da yake da shi da zai yi sai aka yi dali masu jefa ƙuri'a na arewa da musulun musulun tiket ba a bi wancan matakai ba shine muka ce to ga shi yanzu kuskuren da abin ya haifar abin da kuskuren ya haifar shine irin kuskuren da ya haifar mu arewa a zamanin shi eh, eh, tsohon shugaban kasa buhari sautari kuma wasu 'yan arewar ke zargin kungiyar da halin ko in kula da har ya kai ga arewar a halin da take ciki to amma kakakin kungiyar ya ce ba haka lamarin yake ba ai tun farkon hawan gwamnatin nan da ta fara naɗe-naɗen mukamai muka ce an tushe yan arewa ba a ba ai ba ai muka ba a yi naɗi na gaskiya ba ya kwashe mukamai ya kai eh, yankin shi na yarbawa yan arewa an bar su da hukuma a kuma bayan gashi su kai wahala sannan aka zo in za a iya tuna lokacin da aka jefa bom ɗin aka duna ai mu dai wannan northern elders forum mu ne muka fito muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda a sake yi haka ba muka ki yadda da cewa kuskure ne kuma izin lawa ai ba a sake sojoji su jefa bam a garuruwan a yankunan arewacin najeriya ba kusan nan kuma mu ne muka ta da ƙayan baya akan maganar kwashe ah, wasu muhimman cibiyoyi na na na na na bankin tarayya na ƙasa central bank a mai da su lagos muka ce mai da ba akwai wata ajanda akwai ta kullalliya da ake so a yi shi sa ake so a kwashe su daga abuja a mai da su muka haska wannan fitilan mu ne kuma in an tuna muka yi rigima akan ah, wasu ah, injinan da za a kwashe a kwalejin koyon tuki jirgin sama da ke zaria muka ce mu yadda ba kuma kafin bayan wannan lokacin ai dattawan katsina sun sun tada rigima suka ce tun biyu san cewa in ya ci gaba da abin da yake ya ci zai kwashe wasu abubuwa daga katsira to ya rasa kuri'un arewa kuma abu ne shi tun da ya faro ya faro da nuna ma arewa wani bambanci kuma mu ba mu ci ba mu yadda ba duk da ba mu kwashe ba mu yadda ba da wannan din to sai dai a martanin da ya mayar kan matsayar ta kungiyar dattawan arewa makusancin shugaba bola ahmed tinubu kuma mai bashi shawara kan lamuran siyasa ibrahim masari ya ce kungiyar ta dattawan arewa tana da wata manufa ce kawai ta daban amma ba arewa ba kuma yan jarida ya kamata ku rika yin ma mutane adalci saboda kun san dai mafi yawa wannan wanda suke kiran kansu da taron arewa din dama ba su son malam bala tanimu ashu eh, zababben shugaban ƙasar tarayyar najeriya waɗanda su ne suka ƙirƙiro da wani eh, yaudara eh, da zolaya wai naka sai naka wanda allah ya gwada musu cewar shi ke da mulki shi ke badawa ga wanda yake so a lokacin da ya ga dama kuma ya bawa wannan bawan Allah saboda haka babu shakka akwai 'yan kalubale iri-iri ga tafiyar da gwamnati ke yi amma dai magana a cewa waɗansu 'yan arewa sun yi dana sanin zaben shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam bala ta nemo ashiru ba gaskiya ba ne wannan sun faɗa abin da suke so ya faru kuma allah ba zai ba su sa'a ba kuma hakan ba gaskiya ba ne kuma ba ta faru ba kuma ba a yi hakan ba 'yan najeriya suna yi ma gwamnatin malam bala ta nemi ashir kyakkyawan fatan alkhairi kuma suna kyauta mata zato kalubalen ma da muke gani cewar allah ya kawo su in allah ya daga nan kana gani allah na ta warwarewa dala sai da ta kai eh, naira dubu biyu eh, yau dala tana dubu daya da dari daya da wani abu wanda da yake da wani abin da yake ganin zai iya yi kamata ya bari sai lokacin zaɓe in allah ya sa ya yi so sai ya je ya fito da ainihin dabarun shi na yi ma wanda yake so a kamfen ko ko talla masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Ilhikaya. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Ta gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban amurka donald trump wacce ta shafi biyan kudin toshiyar baki an zaɓi mutane ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka shafi wallafa bayanai a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su yi wa tsohon shugaban na amurka adalci ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martani na hari ke wato martani kan ta iran din ba duk da cewa dai isra'ila tana cewa za ta samu lokacin da za ta kai wannan hari amma dai bata bayyana ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron isra'ila yoav galan ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an amurka sun ce yarin na iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kira ballistic guda 110 da wasu makamai masu linzami da ke tafiya kasa kasa guda 30 sai jirage mara matuka sama da 150 hada da ababen fashewa jami'an iran sun ce wato sun yi gargaɗi ga isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martanin nata suna masu cewa tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya taɓa muradinta to a gefe guda kuma saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayi dakatar da buɗe wuta a gaza inda ƙasar ta saudiya ta nemi a dakile rikicin da yake yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da iran ta kai wa isra'ilan ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu James Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.